manuniya. taron dangin dire daren dakatar da kiwo na fulani a kudancin Najeriya na gabza karo da tasgaro. To a matsayin mu na kungiyar makiyaya ta Meti Allah in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa ya hana kiwo tun da shi ɗaya muka sani shi da wata sana'a sai wannan. Wasu 'yan majalisar da tijan tare Najeriya ma sun ce ba za ta taɓa sabuwa ba. Ba zai yiwu ba makiyaya su gaba da kiwo a ƙasansu. Yau ce cewa ba a daji a kudu makiyaya za su ci gaba da ci duk abin da zai faru sai da ya faru. sai dai wasu takwarorinsu a majalisar wakilan tare Najeriya na ganin abu ne da wasu basu fahimta ba. Ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo, amma in za a yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma, kada masu noma kuma su dami masu kiwo. To ko matsayin dokokin Najeriya game da matakin gwamnonin kudancin Najeriya na hana kiwo a yankin su? Sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta iya karo da tanaje-tanajen tsarin mulki ce wajen gyaran al'amuran ƙasa haramtacciyar hanya ce. To shi mai sauraro ko ka tuna karin maganar da shugaban jam'iyyar APC mai malabu ne a shirin manuniya na goma sha biyu da sha uku? Wani ɗan jam'iyyar PDP ya juya wancan karin magana na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Ai na ji maganar da yake faɗa yake cewa mai ya ta manta uwar ya ba ta manta ba. To wannan uwar yan ne ta manta ba mayan mayan ba ta manta ba. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓa cikin tarin tilin muryoyin da muka tattaro muku cikin wannan shiri na manuniya. mai sauraro assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na goma sha biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'umma ina aka taso wani hali ake ciki kuma ina aka dusa da nufin fitar da mafitar ficewa daga dukkanin damuwar da ka iya damarwa Idan kuma akwai wata damuwar da ke neman damalmala ruwan ma a Najeriya ita ce magana ta kokarin ganin an kwakula rami, ta da za a keta Najeriya gida-gidan da kowa ke ganin lokaci yayi a karta layin da za a ja gefe guda. Wannan da ya kusan shi ne abin da wasu 'yan ƙasa ke ganin ya fito daga bakin gwamnonin kudancin Najeriya rankatakaf. Ina aka samu gwamnoni goma sha bakwai sun kira taron da suka tabbatar wa duniya cewa lokaci yayi dai su haramta wa Fulanin Najeriya fankama da fadawa yankin na kudancin wannan ƙasa. Da nufin zawarcin ciyawar lokaci ma na shanu a kudancin wannan ƙasa da ake ganin akwai ciyawar a yankin baki ɗaya. Sai dai tun bayan tankaɗan tun kuɗo nan batu da gwamnonin kudancin suka yi wasu 'yan ƙasa suka fara zabura suna masu gaya wa duniya cewa wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa a Najeriya ba. Sakataren ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah Kautal Hore Alhaji Sale Alhassan na cikin wani ke ganin a gaskiyar magana matakin gwamnonin gwarama ce da za a gwangwaje ta domin Fulanin ba za su yadda ba. Wannan matakin zancen banza ne wai a ce gwamnoni za su zo na gwamnonin kudu maganan tsaro ba su iya magana kan tsigerun 'yan biafra da ke kashe mutane bayan allah ba su ji ba su gani ba su kowane police station su farfasa gidajen yari su kokkone dukiyoyin gwamnati wai za su zauna maganan tsaro a kasan nan ba su tantance maganan su ba to kaga kawai abin da mu muka dauka tsangwaman da aka saba ma fulani shine kawai to a matsayin mu na kungiyar makiyaya ta metiyalla in ba an kawo mana wani tsari daban ba ba wani mahalukin da isa ya hana kiwo tunda shi ɗaya muka sani shine sana'ar mu ba mu da wata sana'a sai wannan za mu je kotu tunda tsarin kasar nan ya ba kowa iko ya yi gudanar da rayuwarsa a bisa doka duk wani darin darurar damban dirawa dukiya ko dabar al'umma a Najeriya na gab karo da tasgaro da lokacin da aka tunkuɗa shi zauren sun tarayya saboda zaure ne da ya zaro al'umma daga kowane sashi na Najeriya baki ɗaya irin mabambantan ra'ayoyin da ake samu ne sa ɗaya daga cikin ɗan Masar wajen tare Najeriya ke ganin idan ana magana ta gaskiya gwamnonin kudancin Najeriya sun riga sun wuce gona da iri maganar ta dakatar da Fulani kiwo a kudancin ƙasar baki ɗaya. Haka dai tsohon gwamnan jihar Nasarawa sanata Abdullahi Adamu ya gaya wakiliyar mu Abuja. Kowane gwamna yana da rantsuwa a kan shi. Rantsuwan na kwana cewa dukkan abin za ka duk tattalin da ka tattalin haɗin kan ƙasa kuma za ka tsare martaban tsarin mulkin Najeriya ta kowane hali duk abin zai kawo rabuwan kasar nan ba za a yi da kai ba to a zo a ce yau su sun je sun yi gungu su su magana da murya guda cewa su sun hana kiwo a kasan su to sun yi ƙarya kiwo za a yi a kasan su saboda su ma suna cin arzikin kasan nan ina ne kudu din a ƙasar ba bane da yamurai shiga abuja ga kantuna na suwaye ya ke Kano je Kaduna idan za a babu kofofi na neman arziki da suke a kasar nan arewa a zo ba ko dan ragayya tsakanin babu mutunci babu sanin ya kamata sam sam sam ba zai yiwu ba makiya su gaba da kiwo a kasan su yau cewa ba a daji a kulmi makiya za su ci gaba da ci duk abin da zai faru sai dai faru sai dai kuma matsayin sanata Abdullahi Adamu jam'iyyar APC ya gabza karo da matsayin takwaran shi a masaukilan tare Najeriya Honorable Rima Shawulu na jihar Taraba wanda dan masaukilan tare Najeriya da ke ganin mataki cikin gwamnonin kurancin Najeriya zai hana zala-zala da zaman zulumin zaluntar wasu bangarori a wannan ƙasa. Akwai dokoki a ƙasar nan. Kafin doka awakin ka shiga wani gari sai ka je cikin garin ka samu masu gari sai a bada izini cewa ga yadda za yi ina zuwa da kama misalin shanu hamsin ko dari ko dubu sai ka shiga ka gaya musu ne zan yi kwanaki biyu ko uku kafin na Doka na har yanzu tana nan. To ba wai an hana mutane kiwo ba akwai dokoki in ka shiga nearby cameroon ko ka je niger republic kafin ka doka awakin ka ka shiga wani gona ko ka shiga wani gari sai ka samu izini amma yanzu ba abun da yake samu ba abun da ya kawo damuwa so ni a gani na ba wanda ya ce kada masu kiwo su yi kiwo amma in za yi kiwo kada mai kiwon shanu ya dami masu noma kada masu noma kuma su dami masu kiwo haka ne doka na najeriya amma dai koma wacce irin sassarfar sukuwar sirdin siyasa yasa za a hangi 'yan siyasa na yi. Masana shari'a dai na ganin dole a shaƙe duk wani batu da ya bujiro a Najeriya ta hanyar faɗawa cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. A don haka masanin shari'a a Najeriya sa mai nasara Ibrahim Kogo Umar ya ce dole ne a ɗora wannan matsayi na gwamnonin kudancin Najeriya a kan mizani na shari'ar tare Najeriya da ta sake dukkanin wata shagwagwagwa. Wannan mataki da gwamnonin kudanci suka ɗauka karan tsaye ne ga tsarin mulkin Najeriya. Sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayanin cewa duk wata hanya wadda take ta yi karo da tanaje-tanajen tsarin mulki wajen gyaran al'amuran ƙasa haramtacciya hanya ce kuma sashe na goma sha hudu da na goma sha biyar da na goma sha bakwai gaba ɗaya sun yi haramci akan duk wani abu wanda zai kawo bambanci wala'ala saboda kabilanci ko saboda addini ko saboda yare ko saboda kai talaka ne ko mai kuɗi ko kuma saboda ɓangaranci ko ma wani irin dalili ne haramtacce ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin najeriya idan ana so a yi duk wani abu wanda yake ya shafi harkokin tsaro ko maslaha to sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya wajibi ne a yi biyayya da shi wajibi ne a yi amfani da shi kuma wajibi ne ba kowa zai kawo wannan ba sai shi shugaban kasa wanda shi ne daidai da hurumi na sashe na 130 yake da alhakin tabbatar da tsaro da wanzuwar jin daɗin jama'a a karfar jama'ar Najeriya daidai da hurumin na sashe na 14 sakin sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya bari manuniya ta bar batun ban da bangaje juna tsakanin bangarori shiri game da maganar hana kiwo a wani sashen wannan ƙasa. Domin waiwaye adan tafiya game da shiri na goma sha biyu da na sha uku na shirin manuniyar da a wancan shiri ne aka ji shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya. Kuma gwamnan jihar Yobe mai mala buni na bugun jam'iyyar PDP da ya ce ita ta ɗau ciki kuma ta haife ciwon Boko Haram a Najeriya baki ɗaya. Waɗancan kalamai na shugaban jam'iyyar APC ne suka faɗa kunnen wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Bauchi. Alhaji Abubakar Shehu Ilailan da ya yi tattakin tabbatarwa da manuniya cewa shi yana da ta cewa. lokacin mai malabuli da Boko Haram to kila yana yaro ne ko kuma ya manta. Ai na ji maganan da yake faɗa yake cewa mai ya ta manta uwar ya ta manta ba. To wannan uwar yan ne ta manta ba mayan ba ta manta ba. Jam'iyyar APC ita ta kirkiri Boko Haram. tunda ita ne APP ita ne ANPP ita ne CPC PDP ba tunda ake zaɓe ba ta taɓa cin jihar Borno ba ba ta taɓa cin jihar Yobe ba daga kan ANPP zuwa APC su suke cin abinsu su kuma suka yi koyinsu suka yi kwanci suka fafe suka sa musu suna Ecomoc suka ba su makamai a lokacin don su yaƙi PDP su zama 'yan bankan siyasa yau ga abin ya zo ya addabi Najeriya gaba ɗaya da Afirka baki ɗaya ai a lokacin da APP ta zo an rufe mutanen Najeriya ne da fatan jaki a Kano buharin ya tashi yana cewa what is Boko Haram yana ce a cikin sati biyu zai gama da su yau shekara nawa an kashe shekara shida ai dan bazo yana APC yanzu zambe shi su ji lokacin da ya tura sojoji su je su tackling abubuwa da ina ce ko su suna ce ayan su ne da jikokin su ba za kashe su ba sai yanzu tukun za na ce PDP ne to daga duka kuma da martanin Alhaji Abubakar Shehu Ilaila za mu lullube wannan shiri na manuniya a wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da mun tankaɗe wannan shiri don kawo muku shi a wannan rana musamman dai abokiyar aiki bi Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mafi akasar muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokaci duk safiyar Juma'a don kawo muku wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.